وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da wannan darasi da muke a cikin wannan littafi mai albarka a da'uwar dawa mun kwana a cikin fasalin da malam ya mishi suna da irtibatul khairi wa sharri bil amali cewa Allah ya kulla alaka na duk abin da zai afku alkhairi ne ko sharri ne damfare da aiki duk abin da zai faru ko menene wannan abin an kulla alaka tsakanin abin da zai faru da sababin faruwarsa aiki shi yake samar da sakamako kowane abu da aka kaddara an kaddara wannan abin tare da sababinsa dalilin wannan fasali malam yana bayani akan abin da ya shafi roƙon Allah ta'asirin roƙon Allah wajen biyan bukata sai ya kawo maganar waɗansu 'yan bidiya da suke cewa roƙon Allah kwata-kwata ba shi da amfani a rayuwar ɗan adam kawai ya zauna ya jira abin da Allah ya kaddara shi suka ce duk abin da Allah ya kaddara maka za ka samu ko ka roƙi Allah ko baka roƙi Allah ba duk ɗaya za ka samu wannan abin abinda kuma Allah bai kaddara maka ba ko ka roki Allah ko baka roki Allah ba duk daya saboda mene saboda wannan abin roƙon Allah ka ba zai jawo maka shi ba mana sai ce to wannan akidar kuskure roƙon Allah yana da ta'asiri a wajen biyan bukata yana daga cikin mafiya amfanin sabubba wajen biyan bukata domin duk abin da Allah ya kaddara samuwarsa to Allah kan kaddara samuwar abin ne tare da kaddara sababin da za a same shi malam ya kawo misalsalu idan abin da ya shafi haihuwa ne Allah ya kaddara za ka haihu to sai ya kaddara maka tare da matar da za su haihu idan wani alkhairi za ka samu a rayuwa idan an kaddara ka abin da za ka samu sai kuma a kaddara shi tare da sababinsa malam yayi dogon bayani ya kawo ayoyi masu yawa a cikin alkur'ani da duk inda Allah ya rattaba wani sakamako na alkhairi a duniya ko a lahira sai ya ce sakamakon aikin da kuka aikata haka duk wani horo da hukuma a nan duniya ko kuma a gobe kiyama idan Allah ya kawo horon ko hukumar sai ya ce sakamakon abin da kuka aikata kenan kaga aiki yana da ta'asiri wajen samun sakamako na alkhairi da kuma samun sakamako na sharri to bayan malam ya gama kawo ayoyin sai ya ce wa bil malam yace a dunkule ma'ana a takaice fal qur'an min awwalihi ila akhirih shi al tun daga farkon har zuwa karshen shi sarihun fi al jazaa'i bil khair wa sharri Allah ya rattaba shi bi ma'ana Qur'ani ya fito kodolo ya bayyana sakamako cewa an rattaba kowane sakamako ne na alkhairi ko na sharri akan aiki kai kuma ko Al-Qur'an sarihun alkur'ani ya fito ya yi bayanin a fili fi tafsirin da za wajen rattaba sakamako bilkhairi wa sharri sakamako na alkhairi ko sakamako na sharri wal ahkamin kauniya ko kuma hukunce hukunce da Allah ya hukunta akan bayi na kauniya wal amriya ko kuma umurni da Allah ya ba bayi a bangaren hukunce hukunce alal asbabi duk Allah ya dora su ne akan sabon bal tartibu ad-dunya wal akhirah malam yake kai tartibin hukunta hukuncen duniya da hukunce-hukuncen lahira wa masalihihima da maslahar duniya da lahira wa mafasidihima mafsadar duniya da lahira alal asbab wal a'mal duka Allah ya damfara su ne akan sabubba da ayyukan da bayi nasu ma'ana duk abin da za mu yi a rayuwa Allah ya damfara sababin samuwar wannan abin alkhairi ne ko sharri ne akan aikin da mu bayi za mu aikata malam yace wa man tafakkara fi hadhihi al-mas'ala duk wanda ya fahimci wannan matsalar ma'ana ya samu ganewa game da wannan matsalar wata ammala a haƙƙar da amul sannan ya fahimce ta ya kula da ita kula mai kyau jama'a muna fahimta cewa duk abin da Allah ya rattaba ya rattaba wannan abin akan sababinsa duk abin da Allah ya kaddara ya kaddara wannan abin tare da kaddara sababinsa sai malam ya ce wa man tafakkaha fi hadhihi al-mas'ala duk wanda ya samu fahimta ya gane game da wannan masalar wata amara ha hakkar ta'abbur sannan ya kula da shi iyakar kula in tafa biha gayatan nafi to zai amfana da wannan fahimtar iyakar amfanuwa ma'ana zai amfani duniyarsa kuma insha Allah zai amfani lahirarsa duk wanda ya fahimci cewa Allah ya kulla alaka tsakanin sakamako da aiki sakamako na alkhairi a nan duniya yana alaka da aikin da kake aikatawa sakamako na sharri a nan duniya yana alaka da aikin da kake aikatawa sakamakon lahira yana alaka da aikin da kake aikatawa malam yace duk wanda ya kula da karatun nan kuma ya gane haka Allah ya rattaba ka'idarsa yace to zai amfana iyakar amfanuwa walam ya tafi alal qadar jahalan minhu ba zai taba dogaro akan kaddara tare da sake sababi ba saboda jahilci domin dogaro akan kaddara ka sake sababin jahilci ne kuma wauta ne malam yake to duk wanda ya samu fahimta game da wannan matsala da muka tattauna ya kula ya kuma gane yadda matsalar take malam yake to ba zai dogara akan kaddara tare da take sababi ba saboda jahilci وعجزا وتفريطا وإضاءة بزي يا زمان قوبا بمن توقروا أكن قدرة تاريخ سكي سببي ربا وتفريطا كما سكتيني وإضاءة كما ولا أنت دكيني فيكون توكله عجزا وأجله توكلا سيد ما شي توكلنسا رغوانتا ني توكلين ga abin da za a yi kazar kazar a samu idan yana da mataccen zuciya ba zai iya tashi ya yi kazar kazar ya samu ba sai da haka Allah ya kaddara kage yanzu tawakkalinsa ragonta ne ragontansa tawakkali ne abin da ya gagara ba zai yi ba sai da haka Allah ya kaddara sai ya zama shi hatta mutuwar zuciyarsa ma yana alakantar da ita akan kaddara jama'a mun saboda haka ana dogaro ne ga Allah ana tsayuwa ne akan kaddara tare da rike sababi na samun kowane irin sakamako a duniya da kuma kowane irin sakamako a ranar gobe kiyama malam yace balil fasihu, kullal fasihu. faƙiri wadda ya kai martaba ta gane ilimi martaba ta fahimtar addini allazi ya ruddul kadara bil kadari shine wadda yake raddi makaddara da kaddara alfaqihu kull alfaqih wadda ya fahimci addini ya gane ya kuma fahimci yadda Allah ya tsara rayuwa to shine wanda yake mai da martani wa kaddara da kaddara mun fahimci magana idan kaddaran ta taso sai a tashi cuta a yi kaddara ne magani ma a yi kaddara ne haka ne talauci yi kaddara ne zakewa ma kuma kaddara ne saboda haka yace faqihi kullal faqih wanda ya fahimci addini ya gane rayuwa iyakar fahimta shine wanda yake mai da kaddara da kaddara kaddara ba ta so yi ka bai ce to haka Allah ya kaddara a duk abin da aka saukar na kaddaran to an dan fara shi da abin da zai zama sa kun ga ka to idan wannan ya zo sai ka lalubo abin da ake maganin shi kamar da muka bada misali Allah ya kaddare wa ayyukan ruwa sai ka fanke gudunka shine maganin kaddara kada ka san da su maka kaga ayi wannan kaddara an kaddara abin da za a yi maganin da shi amma an kaddara shi kenan kaddara ta hauka kenan to wannan tsayawan kaddara ta hauka sunan shi wauta sunan shi wauta saboda in ka gansu suna jirga a mota to sai ka waye to yanzu kaga ta fata kori kaddara da kaddara yace to wanda ya fahimci addini ya fahimci rayuwa to shi kullum yana kore kaddara ne da kaddara wa yadfa'u al-qadara bil kadari yana tunku da kaddara ne da kaddara wa yu'aridu al-qadara bil kadari yana kara kaddara ne da kaddara in kaddaran ka taso sai ya dauki wata kaddara sai ya kara ta da wannan kaddara sai ya tarwata kaddara bal ya ce bari la yumkinu insanu an ya'isha illa bi zalika dan adam ba zai ma taba rayuwa ya ji dadin rayuwa a duniya ba ba zai yi rayuwa gobe kiyama ya samu sakamako mai kyau ba sai ya tashi wajen tare kaddara da kaddara jama'a mun fahimta الإنسان لا يعيش إلا بذلك بل أدم باي تبا رأيوا رأيوا تتبادى ساكبكو ميتو دون السيئة يرد زي دين دكتري كدرا دكترا فإن السوء والعطش والبرد وأنواع المكاوي والمعاذير هي من القدر ما رجعت أي يموى كدرا إيش الروا كدرا سيني كدرا وأنواع المكاوي nau'ukan ababen tsoro duka kaddara ne wal mahazir waɗansu ababen da suke firgitarwa duka kaddara ne hiyan nan kadari mana yake duk waɗannan abin da muka jero suna daga cikin kaddara wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadal qadar bil qadari to dukkan halittu kuma za ka ga suna kai kawo ana ta struggling a duniya mana yake don tunku da wannan kaddaran da wani kaddara wai mutane ba su yarda da yunwa ba in ga mutum na ini a kasuwa yana so ya kori wata kaddara ne in ga mutum na ini a ofis yana so ya kori wata kaddara ne in ga mutum a gona yana so ya kori wata kaddara ne malamin da kenan mutane ma sun yarda cewa sai sun tashi sun rungumi wata kaddara su na su yi maganin wata kaddara haka ne ko yunwa in ga mutum ya zaki a kasuwa ya ba bai dawa sai ce tara dare sai ce shirin dare ya zo kasuwan ya zauna ne don ya tara wata kaddara in yi zauna a gida wata kaddara sai ta fata da shirin zuciya malin yace wal kullu in sa'una fi jam'i hadha al qadar bil qadar dukkan halittu suna taikawo ne wajen tunkuɗe kaddara da kaddara idan annabi ya zo buga misali na tsaban tawakkali da sakankancewa da Allah yana bugawa ne da tsuntsu in dai tawakkali ne in ka samu tsuntsu shi kenan domin shi tsuntsu baya ajiye na gobe amma shi ma tashi yake zai nemo inda zai ci duk tawakkalin kun gane magana saboda haka duk yadda mutum yake ganin ya dogara ga Allah a wajen rayuwa to dole sai ya yi riko da abin da Allah ya shar'anta wadda ake magance wannan kaddaran da wancan kaddaran da za a bi a niyya sai kuwa mun fahimta ko wal kalbu kulluhum sa'una fi dadi hada al-qadar bil qadar dukkan bayi dukkan halittu suna kai kawo ne don tun da kaddara da kaddara ai yanzu malam kai ka yarda cewa tun tun kan ayyuka Allah ya kaddara matarka ya kaddara ƴaƴanka amma ka duba yadda kake ta sayan zannuwa kake tarawa ka ne mu kaddaran da kake so ka tabbatar da shi da sababi ka zai ka ɗauki ɗari biyar ka ba ka ɗauki dubu ɗaya ka ba ka sayi gazon da su da su ka yi tabbaki ka ake eh duk da kayan da Allah ya kaddara matan yanzu wannan kai ka wanda kake yi mai da kaddara a hannunka ne a ce ke mai kaga duk da ka yadda an rubuta maka matar ka ce wani idan baka tashi ba sai wani zai rubuta kaddara saboda ka dukkan bayi dukkan bayi malamin da suna kai kawo ne wajen tunkuɗe kaddara wadda take zafi a kansu da kaddara wadda za ta sanya ya musu wannan zafin da zai zo malam ya ce wa hakaza man wafaqa Allah wa alhamahu rushdahu haka nan duk wanda Allah ya fahimtar da shi addini Allah ya nusar da shi shiriyarsa ya tau kadar hukumatul kufrawiya bi kadari tawbat wal iman wal a'mal salihah to yakan tunkude kaddaran hukuma ta lahira bi kadari tawbat wal iman da kaddaran tuba da imani wal a'mal salihah da kuma ayyukan alkhairi mun fahimta ko a lahira akwai azaba a lahira akwai horo akwai walakanci ga duk wanda bai bi Allah ba to idan kana ganin wannan kaddara ce to malam yace mai hankali wanda Allah ya nusar da shi shiriya to sai ya tashi sai ya dauki kaddaran toba, sai ya dauki kaddaran imani sai ya dauki kaddaran ayyukan alkhairi sai ya tunkuɗe wancan kaddaran lahira mun bai ko malam yace fa hada wizarul kadari mukawwa fi duniya wa ma wa sawa malam yace wannan shine ma'auni na kaddara abin tsoro abin da ake fargaba a rayuwa akwai ababen da kake fargaba a rayuwar duniya akwai ababen da ake fargaba a gobe kiyama to duk wani abin da zai baka tsoro to wannan shine ma'aunin kuɗe wannan kaddaran wa ma yuzalu da kuma abin da yake shiyance shi na lahira wai yadda kaga ka tashi ka zaki a nan duniya saboda koren yunwa kana ta kai kawo tsakanin kasuwa da gida kana ta kai kawo tsakanin gona da gida kana ta kai kawo tsakanin ofis da gidanka to haka hukubar lahira ma in kana so ka tunku da wannan kaddaran ita ma sai ka tashi yi ta kai kawo tsakaninka da addini har ka tunku da wannan kaddaran yadda yanzu kake kokarin tunku da kaddaran yunwa a rayuwar duniya farabu jarai wani ubangijin waɗannan gidaje guda biyu ubangiji ɗaya ne ubangijin duniyan shine ubangijin Wani kuma su ruwa gida hikimar sana ɗaya ne yadda ya tsara ka tunkuɗe wahalar duniya da sabubba to haka ya tsara hanyar da ake tunkuɗe wahalar lahira da sabubba mun fahimta ko farabu jarai wani ubangijin duniya shine ubangijin lahira wai ma'ana sallo daya Allah ya tsara musu yadda ka yadda a duniya in ka zauna ka miki kafa za ka sha wuya to haka lahira in ka zauna ka miki kafa za ka sha wuya yadda ka yadda a duniya idan ka tashi ka zake ka kama fuka-fuka a rayuwarka za ka kubuta daga waɗansu wa wahalhalu to haka idan ka tashi lahira ba za ka kubuta babu ɗaya biyun nan wadda Allah bai ake hikima na yadda ake samun jin daɗi a cikinsu da yadda kuma ake samun wahala a cikinsu ba malam ce, hikimar guda ɗaya ce yadda aka sanya sababi a nan rayuwar duniya na kubuta daga kowane irin musiba to haka kuma aka sanya sababba na kubuta daga kowane irin musiba ranar gobe kiyama Allah ya kare mu la yunaqidu ba'daha ba'dan sashi yi warware sashi wai a ce akwai wani abu a duniya da aka ba da hanyar da za a kubuta daga wahalarsa amma na lahira shi kuma ka zauna ka jira ka ga me zai biyo baya yace babu haka babu tanakuli duk yadda kaga an ba da hanya na kubuta daga kowace irin musifa a duniya to irin wannan musifan a lahira an ba da hanyar da za a kubuta mata mun gane ko yanzu ya kai ɗanka ya zai yi labiri shekara uku ya zai yi firamare shekara shida ya zai yi sakandare shekara shida sai kaga ya ɗauki kusan shekara goma sha biyar yana karatu wai abin da kake gudu kar ya sha wahala a duniya to na lahira kuma sai ka miƙe kafan ka ko ɗanka ya miƙe kafan kafanka kar kenan yanzu ka yadda da kaddarar lahira na abartuwa yadda a duniya baka miƙe kafa ba ka tashi kai ta buga-buga don ka ga baka fada cikin matsatsi ba to yadda ka tasa wannan karatun a gaba to can ma dole sai ka tasa na sandin a gaba sannan can ma ka sukuta gaba ba fahimta saboda hikimar Allah bai ajiye guda ɗaya ne sashi bai warware sashi a ce tsarin da aka ajiye duniya a kai ya saba ma tsarin da aka ajiye lahira a kai wajen neman alkhairi ko kuma afkawa cikin sakamako mai muni a duniya ko a lahira abu ɗaya ne hikimar ɗaya ce yadda kaga kana kai kawo a duniya don kubutar da kanka daga wahala to haka aka baka hanyar da za ka kubutar da kanka daga wahalar lahira yanzu a duniya ba ana ta wannan buga-bugan don neman abinci ba to ai a lahira ba a sayin yunwa Allah yake laisa lahum ta'amun illa min dari Allah yake ƴan wuta ba su da wani abinci sai kayan zari Allah sai yake wannan itan la yusminu baya sa kiba wala yubni min ju'in baya kishin yunwa kenan akwai yunwa akwai to yadda ka tashi a duniya baka zauna ba baka yadda da an kaddara maka yunwa ba ka tashi ka nemi abin da ka kori yunwa to dole yunwan lahira ishin lahira suturan lahira rubin asirin lahira shi ma an dan fara shi akan sababi sai ka tashi ka nemi shi sai kuma muna bin ko wala yubtil ba'daha ba'dan sashi baya rushe baya rushe sashi فهذه المسألة فهذه المسألة من أشراف من أشرف المسائل ما لا يجي وأن مسألة تنا دقت مسألة لي ما في درجة لمن عرف قدرها جوات ديتا درجتها بقيمتها wato yana da cikin matsala malam yace wacce ta fi tsada a musulunci Allah ya ba mutum baiwa ya fahimci wannan matsalar a haka kun gane mu wa hadhihi matsala mala yace wannan matsalar min ashrafil masaji yana daga cikin mafi darajar matsaloli da ake so musulmi ya fara fahimta a matsayinsa na musulmi liman arafa kadarha ga wanda ya san kimar wannan matsalar ya fahimci amfaninta cewa komai Allah ya dora shi ne akan sarari idan ka ga batun zuciya sababin aikin batun zuciya shi ke jawo batun zuciya idan ka ga alkhairi aikin alkhairi yakan zama sababi ya jawo sakamako na alkhairi malam yace inda mutane sun fahimci haka mana yace da sun zauna lafiya a duniya da sun zauna lafiya a bayan sun koma zuwa ka yadda cewa yadda ka zage kai karatuttukanka yadda ka zage ka koyi sana'a yadda ka zage ka je ce neman abinci don gudun wahala a duniya to ka sani wallahi sai ka zage tukunna ka kubuta ma wahalar lahira malaka duk wanda ya fahimci wannan to ya samu babban arziki a musulunci ka fahimci an gina ne ai duniya ba, ka yarda abin da ya samu dace ba haka ne ko yanzu karatun addini ne da sauran su shi abin da ya samu musulunci haka ne abin da ya samu ne to shi zama da yace in mutum ya fahimci ai na duniya ba ba abin da ya samu ba ne, ba abin da ya samu ba ne zaki ba kake yi ka dakatar da abubuwanka ka dakatar da ayyukanka ka fiskanci wannan kalubalen don tun kuɗe wani kunci a kanka ma da yake wanda in ka a duniya haka ne min babu aure a lahira haka ne na lagira haka ne tsayawa za ta yi ka dubi yadda annabawa da manzanni suke addini saboda su sun fahimci matsalar ka dubi yadda sabai suke addini saboda sun fahimci matsalar cewa kawai iyamarka ta ginu ne akan aiki ta kowace fuska bangaren alkhairi ko sharri sababin samun alkhairi sababin samun sakamako mai muni shine aiki a ce wanda ya san haka ba zai zauna ya miƙe kafa ya ce bari ya jira abinda aka kaddara shi malam ya ce war'aha haka ri'ayatiha ya kuma kiyaye ka'idar iyakar iyakar kiyayewa wallahu musta'an lakin yabqa alayhi amrani bihi ma tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu malam yace to amma duk da haka akwai sauran waɗansu matsaloli guda biyu wadda waɗannan matsaloli guda biyu da su ne cikar sa'adar mutum za ta tabbatu cikar rabautuwan mutum za ta tabbatu in an cewa rayuwar duniya da kiyama duk an gina su ne akan sababi aikin da za ka aikata shi zai baka sakamako na abin da zai same ka malam kuma yace tabbas ya tabbata idan ka dubi halittu duka suna zirga-zirga ne a rayuwa domin tunkuɗe yunwa da kishirwa da damuwa da ababen da kaddara mutum ba bayi zama ya jira kaddara idan ya ji ana ya mutu sai ya gudu bara kaga yanzu ya gudu ma wata kaddara da wata kaddara kenan kaga ya san idan abin tsoro ya taso ta ina zai fake da wata kaddara don kare kansa daga wannan kaddara malam sai su wanda ya fahimta ka ya tsira a duniya don ba zai zama dan zaman banza ba rajin zaman banzan da kuma zai ba shi kariya wa mutuncinsa abincinsa abin shansa wannan zai sa ya zauna lafiya a duniya malam ya ce to haka kuma zai kare kansa a ragira to malam ya ce kuma ko da mutum ya fahimci haka ya ce akwai sauran waɗansu abubuwa biyu waɗannan abubuwa guda biyu su za su baka cikar samun walwalan wannan karatu da kasani su za su baka cikar samun rabautuwa da wannan karatu da kasani malam ya ce lakin ya fa alayhi amrani akwai waɗansu abubuwa guda biyu da suka rage ma wanda ya fahimci karatun da muka yi bihi ma tatimmu sa'adatu sa'adarsa da waɗannan abubuwa guda biyu za ta cika wa falazuhu rawatuwarsa da waɗannan abubuwa guda biyu za ta cika A ahaduhuma na farko an yi ya'rifa tafasil asibabin sharri wal kai. abu na farko bayan ka yarda cewa an gina sakamako na alkhairi da na sharri ne akan sababi malam yace to abu na farko da zai taimake ka wajen ka samu cikar amfanuwan wannan aqidar ka ne ka amfani duniyar ka da lafiyar ka malam yace shine mutum ya san tafsiri fayyacewa na sabubban alkhairi da sharri kun gane maganar ko ya san sabubban alkhairi da sharri a fayyace matsalar akwai abin da kai za ka kalle shi alkhairi amma saboda rashin sanin bin tafsi sai zan sanadiyar bin wannan alkhairin ka je ka fada cikin wata musulmi kun gane magana akwai abin da za ka kalle shi sharri ne amma sai tun da aƙidar ka dama ka a akan sharri ga hanyar da ake kubuce mishi to garin kubucewar sai ka je kuma ka fada cikin wata musiba malami ce to ɗaya daga cikin abin da zai taimake ka wajen cin nasara akan wannan aqidan shine sanin tafsilin sabubban sharri da alkai ba kuna fahimta sanin akan sabubban alkhairi da sharri shine wai kai kokari ka gano yaya dan kwallo yake rayuwa yaya makomar yan kwallo a cikin al'umma ka yi kokari ka ɗauki taifanka da bironka waɗansu shahararrun yan kwallo da ka sani ka bi bayan tarihinsu wadda aka yi a bauchi wadda aka yi a kano wadda aka yi a jos wadda aka yi a maiduguri wadda aka yi a yola duk tafsir ka bi wani duk dan kwallon idan ya yi kwallon ya yake karewa a duniya sai ka ɗauki wannan sakamakon ka aji makiɗi idan ya yi kiɗansa a rayuwar duniya yaya yake rayuwar yaya yake karewa kai kibe, ɗan dirama idan mutum ya shahara a harkar fim ai akwai sabbin yan fim na bayan sarko to ka bi ɗaya bayan ɗaya yaya suke karewa ka bi malamai da suka karantar suka yi wa'azi su ma ka bi bayan rayuwarsu yaya suke karewa kuma yanzu magana malam yace wai ka samu tafsili na sabubban sharri da alkhairi wannan zai kara wayar maka da kai wannan zai sa to hanyar da ka ɗauka kai ka san yadda abun zai zo ya kasance domin sunnar Allah ba ta canzawa kun gane magana sunnar Allah ba ta canza ba idan kai hirar dan kwallo a gunki irin tadin da ya maka idan ka shiga mota ka je Kano ka samu dan kwallo zaka ji tadin dan kwallon Kano ne irin tadin dan kwallon Bauchi idan ka shiga mota ka wuce yola sai ka je ka samu dan kwallo shi ma in yi yana tadi zaka samu tadin san irin tadin dan kwallon Bauchi ne da dan kwallon Kano idan ka shiga mota ka tafi Nijar ka je ka samu dan kwallo kun gane magana a daya suke tafiya idan yan siyasa ne irin siyasa siyasan shi in kaji maganar sa in na yau da yanzu zo karka bata lokacin sa karka bata lokacin shi ma irin wannan maganar ne irin maganar da dan siyasan yau da yayi in dan siyasan kano yau irin wannan maganar ne idan malamin bauchi ya yi magana in malamin kano yau irin maganar ne malam yace to daga cikin abin da zai baka cikar amfana da rabautuwa akan wannan aƙidarka na kowane sakamako an gina shi ne kowane sakamako an gina shi ne a kan sababin da ya haifar da shi malam yace na farko an yi alifa tafasil asbab sharri wal mutum ya san tafsilin sabubban ayyukan alkhairi da ayyukan sharri Wata da ku lahu basiratu fi zalika sannan ya zan ya samu basira akan haka kun ga da magana idan abubuwa suna faruwa rike su ake yi a matsayin ilimi kun gane magana ko kan abubuwa su dinga faruwa kai suna wucewa abin ka haka barkati a tarihi wani sirri ne kun gane magana ba ku jawo sa suna ta tafiya gudun ilimi ba qur'ani ba ta yace tafiya gudun ilimi kar ka zama gaurarin kana tafiya haka waiwaye a nan tafiya saboda haka duk abin da yake faruwa tarihi yana nade wannan abin to kai kuma ya dinga zama maka in kaya a tsiraiwa mana yace wa takunu lahu basiratu fi zalika ya zan mutum yana da basira cikakkiya bi ma shahidu fil alam na abin da yake gani yake faruwa a duniya ina bin ya zan abin da yake faruwa a duniya kai yana baka karatu yana baka karatu wa ma jarrabahu fi nafsihi da abin da mutum ya jarraba a kan kansa kai in ka ba kana gwada wani abu ba sai ya ji yiwa to kai kifin abin da kai yayi wata rana idan kana ajiye waɗannan data ɗin har yara ƙanana sai ka amfani su mun fahimta ko yaya aka yi bai yiwu ba ta yaya aka yi ya yiwu ta yadda aka yi bai yiwu wannan ba in yana yiwuwa to kai ka samu matsala ne bai yiwu ba in kuma baya yiwuwa kamar mutum ne ya zo zai bi lungu yan angon gaskata shi malar lungu ne sai ya yi zai zai dawo ko bai zai dawo kaga da ma ya hakura sun da aka ce shi lungu ne ya juya in ya ki ma ya shiga lungu zai zai dawo tun da ai ba hanya bane gidan wani zai zai zaura a cikin gidan ne wa gairi da kuma abinda ya jarraba game da wani kana tare da mutane waɗansu abubuwa suna faruwa su wannan abin ya zama kai yana baka wani basira ne na yadda za ka gudanar da rayuwarka wa ma sami abu fi akbarin umami kadiman wa hadisan da kuma abin da mutum ya ji na tarihin al'ummomi na da da na yanzu malam yace duka wannan kayan aiki ne a rayuwar duniya kayan aiki ne da zai amfane ka a rayuwarka bayan ka koma zuwa ga Allah zai amfane ka kaga wannan layi wani ya dauka sai ya ya fadi wannan layi wani ya dauka ya je ya fadi wannan layi wani ya dauka ya je ya fadi yanzu idan mutum yana shayi-shayi matsalar a ce irin yara ɗin tsara sukan ora kai yanzu in kaga suna burge ka ko kuma ka fara shayi-shayi sai sabon kai shayi ka kalli shi wannan yaron da yake shayi-shayi duk anguwanku inda za a ba da shi kyauta a kowane gida ba mai karba in eh, ya kamata ka yi karatu kyauta a ce ga sadakarsa ba gidan da rasu karfe shi haka ne ko ba su bari haka ne kai an zo a baka kyautar nan zaran suka karba ne ba za ka to wannan sai ya zama mawadda ba ya yi karatu sai ya zama mishi karatu sai ya zama mishi ilimi sai ya zama mishi fitilar da za ta haska mishi rayuwarsa malam ya ce bayan mutum abin da ya jarraba a kansa bayan abin da ya jarraba a kan waninsa bayan abin da ya gani yake faruwa a duniya yake kuma da ababen da yake ji na tarihin al'ummomi na da da na yanzu duka su zan basira a gare shi malam sai التاريخ تفصيل تفصيل لما جاء عن الله التاريخ تفصيل لما جاء عن الله شي تاريخي وهي ne masunnar Allah kun gane ba tarihi na abin da yake zuwa daga Allah ma'ana tarihi fassara ne na sunnar Allah yaya Allah yake tsara abubuwansa suke gudana to tarihi shi yake fassara tsarin da Allah ya dora sunnarsa a kanta kuna fahimta abin ka kaje ke faruwa a tarihi da ka ji shi a tarihi yana da kyau ku dinga karatun tarihi yakan ba mutum waye ba. karanta tarihi fassara ne na sunnar Allah wai yayi tsarin Allah yake yaya abubuwa Allah ya tsara su in ka kalli tarihi to yadda tarihi yake haka Allah ke gudanar da abubuwa malaka ce wa min anfa imani zalika tadabbur alquran ɗaya daga cikin mafi amfani akan samun wannan wayewa na sanin tafsilin sabubban sharri da sanin tafsilin sabubban alkhairi malam yace tadabburin alqur'ani tadabburin alqur'ani kun ga magana yanzu malam yana bayani akan abinda zai baka cikar kamala ka fahimci cewa duk sakamakon da zaka fuskanta a duniya yana alaka da aikinka duk sakamakon da zaka fuskanta a lahira yana alaka da aikinka malam yace to wajibi ne kafin ka samu cikan amfaruwa da wannan fahimtar ka sai ka gane waɗansu abubuwa me abu na farko yace shine ka gane shi alkhairi din shi alkhairi din menene tafsili menene fayyacewan bayani akan sabubbansa shi sharrin me fayyataccen bayani akan sabubar sai sai inda za ka samu ƙarin bayani akan haka abu na farko yace ka dinga lura da mai ke faruwa a duniya abu na biyu ka dinga ka dinga kallon abin da kai ka gwada a rayuwa ka dinga kallon abinda ka jarraba a kan waninka ka dinga neman tarihin al'ummomin da suka shuɗe misali kana da rekod kan yan kwallo yan kwallo za su fi na nan ƙasa saboda kwallon ya dame mu ne yanzu wallahi yana ɗaya daga cikin abin da ya ce fi al'ummar mu ba wata jaraba yanzu da ta jarabci al'ummar ta zama musulunci ba. kamar irin maganar kwallo saboda haka ka kalli waɗannan kaga yadda suke karewa kaga yadda suke barin gidajensu kaga yadda suke barin ƴaƴansu wannan layin shi ma ka karanta shi kaga yadda suke karewa kaga yadda suke barin ƴaƴansu kaga yanzu kana ta sanin tafsirin sabubban sharri ka san wannan layin ka fahimci wannan layin ka fahimci wannan layin to sai ka dawo bangaren alkai to malam yake ɗaya daga cikin abun da ya fi kowane amfani wajen wayar da kai na ka san fayyataccen bayani akan sabubban sharri ka san fayyataccen bayani akan sabubban alkur'ani shine akan sabubban alkhairi shine dabbure alkur'ani bibiya tintin jini akan alkur'ani da wannan malam musulmi yake cewa koyon tafsirin alkur'ani wajibi domin Allah yake ya saukar da alkur'ani ne kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati don su yi tadabburin ayoyin alkur'ani yadda to tun da an saukar da qur'ani don a yi tadabburin qur'ani ne to ke nan dole sai an koyi tafsirar qur'ani mutum ya yi tadabburin alqur'ani kun gane magana ko malam yace wa min anfa'i ma fi zalika tadabburul qur'an mafi amfanin abin da ke cikin wayar da kai wajen sabubban alkhairi da sharri tadabburin alqur'ani fa innahu kathirun bi zalika ala akmal wujudi shi tadabburin alqur'ani zai ɗauke maka ma wainiyar komai a fiska mafi cika wajen karantar da kai wannan karatun ma'ana ko baka tsaya ka kalli duniya ya take tafiya ko da ba ka kula da kai abin da yake faruwa da kai ko da ba ka kula da abin da yake faruwa ga waninka ko da ba ka karanta tarihin al'ummomi ba in dai za ka sa alkur'ani a gaba kai ta daburi sai ya fayyace maka sabubban alkhairi duka da sabubban sharri kuma yanzu magana sai ya zan babu wani abu dukkan kantansa na sharri da kai baka da wayewa a kansa kuma babu wani abu na alkhairi duk kankantarsa da baka da wayewa a kansa malaci alkur'ani zai zama wakilinka a mafi fiskan cikin kamala wajen mayar maka da kai game da sabubban alkhairi da sabubban shari wa fihi asbabul khairi wa sharri jami'an mufassilatan mubayyinatan a cikin alkur'ani akwai sabubba na alkhairi akwai sabubba na sharri baki ɗayansu a bayyace a bayyane summa sunna sai kuma hadisan manzon Allah idan kana so ka san sabubba na sharri a fayyace sabubba na alkhairi a fayyace malam yace ka dauki alqur'ani da babu abinda ba za ka gani ba domin a cikin alkur'ani Allah cewa yake wala qad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nas min kulli mathal Allah yake mun fayyace mun yi bayani zaki zaki wa mutane a cikin alkur'ani Allah ya ce min kulli masalin kowane misali duk abin da rayuwar mutum take bukata ta tafi da shi Allah ya sai da muka nuna mishi yadda za ta kun fahimta malam idan ka dauki alqur'ani idan ka dauki sunna malam yace to ka dauki kundin da a duniya da lahira bai in mutum ya fahimci alkur'ani da suna ko mala'ika ba zai mishi yi ba ko mala'ika ba zai yi ba, domin alkur'ani maganar Allah ne hadisi wahayi ne daga Allah su kansu suna gudana ne akan maganganu da Allah ya ya umarce ka su to sai kai ma kai a akan wannan tafiya kun gane magana ba wani sashi da zai warware sashi ku lura duk annabawa in Allah ya musu wahayi in kana jin Qur'ani sai ka ji ana magana ne da su malau su malau su malau sai ka ga annabin ya zo ya shiga duk tsakankan motan ya wuce karshe sai ka samu shine ya samu nasara mafi girma akan wannan malakun da kuma jama'a kamar kun gane magana saboda yayi tafiya ne akan hasken wa'ayi yayi tafiya ne akan malaki summa sunna fa innaha shaqiqatul qur'an ita sunna shaqiqiya ce ta alqur'ani wa hiya alwahyu ita ce wahayi ta biyu ta zo ne tana fassara alqur'ani kun gane magana tana bayanin alqur'ani tana fayyace ma'anonin alqur'ani wa man sarafa ilayhi ma ina yadu malam yace duk wanda ya juyar da kulansa akan alqur'ani da sunna iktafa bihi ma an gairihi ma to zai wadatu da su akan kowane irin tunani kun gane ba duk abin da za a ce zai wayar maka da kai duk abin da za a ce zai sa ka zan mai basira malam yace idan ka rike alqur'ani da sunna zai wadatar da kai daga wancan abin ko shi yadda zai dora ka akan arce yadda zai dora ka kan manhaji wadda ba za ka taba tafewa ba har abada malam yace ka fili ne akan wannan tafiya yanzu ka kalli alqur'ani idan mutum mai mulki ne Allah sai ya buga misali da Fir'auna idan mulkin jahilci Fir'auna saboda karfin mulkinsa Allah a Qur'ani cewa yake wa fir'auna dul autad al autad jam'i ne na al watad al watad shine kirki fila idan aka ce mulki wanda yake da turki to shi mulkin ka'idarsa babu tenuwa ba a atem na juyin mulki wani dan takara da zai zo tsaya ba kar ka manta ba auna ba tun kan a haifi annabi mu ne shugaban kasa shi yake ta yanka yara don ya ji an ce za a haifi wani yaro yana ta yanka yara har ba aka haifi annabi musa har annabi musa ya zama annabi musa shi ne shugaban kasa ka yi ai ya to Allah sai ya ba da misali ya ne karatu akan mulkin da yadda mulkin ya kawo sai aka zo aka koya wa mutane mulki kuma na imani mulki na neman yardan Allah irin mulkin annabi Suleiman yanzu ba an yi karatun da kabi ba sai aka bar mai mulki aka ce ya ɗauki duk wanda yake so ya ɗauka zai wuce ko zai wuce ba wallahi ne wallahi ne da aka zo ana magana akan marota ga su inna balaura alƙur'ani duk wani abu da ka sani a duniya ko me abu in dai yana alaka da rayuwar mutum to akwai misalin abun a ƙur'ani kun gani malami shi ne zama ɗan duniya shi ma a suratul arab aka ba da labarin al'adu. saboda haka kowane jami'i an fayyace in mai kuɗi ne an yi su ƙaruna shi ma an ba da misalin sai kowane dalibi a Qur'ani to imanin yace idan kana so ka san asbabu sharri wal khair bi tafsil malam yace ka rungumi al-Qur'ani ne babu abinda zai yi ba. sunnar guda ɗaya ba ta canzawa idan ka ɗauki wannan layin to layin abin da zai faru da kai shine abin da ya faru da wanda suke kan wannan layin tun shekara dubu ɗari da ya wuce babu canji wannan ka'idar Allah kun gane magana idan ka ɗauki wannan gefen shi ma akwai tsarin da Allah ya tsara haka ake tafiya a wannan tsarin to wadda wannan abin ya faru da shi shekara dubu ɗari kai ma haka zai biyo ka wannan zai baka dama duk hanyar da zaka dauka zaka iya karanta hanyar da sanin makomarta kanka a waye a suratul bakara Allah ya wa qala alladhina la ya'lamuna law la yukallimuna Allah aw ta'tina Allah sai ce kazalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim Allah ce da suka faɗan nan kal da kal da al'ummomin da suka gabace su Gabata ya ce ta sha ba'al kulubu. ta sha ba'al kulubu. irin kan, irin kan, irin tunanin wanda yake ingila kenan illa ki ɗaya. irin tunanin su kenan irin tunanin wanda yake to yake Kano yake Ingila yake adarka yake Saudiya in dai wannan layin ka ne to tunanin ku kenan wannan layin ba duk layin da kawo to abin da ya faru da masu wannan hanyar in shekara dubu ɗari ne abin da zai faru da kai wannan sunan Allah wannan tajida da sunnatin layi filan wannan tajida da sunnatin layi wila wannan ce sunan Allah wannan yake sunan Allah ba da duk hanyar da ka ɗauka to akwai sakamakon da ya rattaba wa masu wannan hanyar to irin wannan sakamakon kai mashi za ka gani duk hanyar da ka ɗauka malam ya ce to idan mutum ya rungumi alkur'ani ya rungumi sunna zai samu wayewa da fayyacewa da da fayyacewa kai akan sanin sabubban alkhairi da sabubban sharri malam ya ce wa kuma yuriyani kalkhaira wa shar wa asbabihima yuriyanika alkhaira wa sharra wa asbabahuma wa'annan guda biyu alqur'ani da sunnan za su nuna maka alkhairi za su nuna maka sharri za su nuna maka sabubban alkhairi za su nuna maka sabubban sharri kun gane magana yanzu ka fahimci wannan abu alkhairi ka fahimci wannan abu sharri ka fahimci aiki ke haifar da shi to yanzu karatun da malaki maka wai ka yi kokari ka gano alkhairin ta ina sababin da kun gane magana kana so eh kana so kana son malam bakar na gumi Allah ya ji kanshi kana so ɗanka ya zama irin gumi to in kana so ka more je ka ɗauki tarihin gumi yaya aka yi ya zama gumi hanyar da ya bin hanyar ɗanka ya bi yanzu kaga kashi kana son alkai to wai in baka gano hanyar da ake bi a zama gumin ba to kai sai ka ɗauki wata hanya da za ta kai ka zama wani daban ba ku ba kun gane magana da yake yaro yayi ake tarbiyyarsa yayi tashi yayi samartakansa yayi kaza yayi kaza to dan kan zo ka dora shi a layi saboda yanzu ka gano sababin da ake bi a zama guri Kada, ne amma kana so ɗanka ya zama guri kuma ɗankan na makarantar arna eh yarkan eh haka ne ya tafi da gajeren wando ya je ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma a ranka kana son gudu ba haka zaka mutu kana son gudu haka ne ko to idan kuma kana so ɗanka ya zama maradona to nan kuma sai ka duba tarihin maradona ya aka yi sun yana shekara uku ya fara juggling to kai sai ka yi zaune ka cire ɗanka islamiyya don wannan islamiyya zai hana ce zama maradona ya kuke shiru ko ba wanda yake fara da zama ba wanda yake fara da zama a to saboda haka wai sai ka dubi wata hanya ake bi a samu wancan alkhairi wata hanya wane ya bi ya zama mai masharrancin ta ya fara ne da kaza ya fara ne da kaza ya fara ne da kaza to ashe wannan hanyar ita take haifar da wancan sakamakon wannan hanyar ma ita take haifar da wancan sakamakon kan ka san wannan taufa to wai alqur'ani da sunna za su wadatar da kai wajen fayyace maka da nuna maka taufa za a ce daga kaza in ka fara za ka koma kaza za ka koma kaza ku ji annabi ya ce hadisi iyyakum wal kadhib annabi ya ce ina da kullum ku fita harkan karya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri domin karya abu da take ajin da take fara kai mutum shine ya zan fajiri ina fujiri da farko ana tabi kadan zuwa karya ana tari karkashin karya to wannan karyar da za ta tsaya maka a karya ne kawai to da sauki nan gaba kaɗan annabi ce za ka zama fadiri fadiri shine mai busasshen zuciya fadiri shine wanda wa'azi baya tabbata shi to haka ka dinga gaba ka dinga gaba annabi karshen lissafin ya ce karshe wuta za ka kun gane magana kare kenan sababin mutum ya zan fajiri annabi ya ce gashi annabi ya ce na hore ku ku rike gaskiya domin gaskiya ga abin da suke haifarwa karshe ita ma har zuwa gidan kansu malam ya ce hatta ka annaka tu'ayanu zalika ayanan har ka kai ma abinda kake karantawa a Qur'ani kamar kana ganin shi akan gidanka saboda yadda abinda kake karantawa a Qur'ani abinda kake karantawa a sunna din har za ta kai ma kawai in ka kalli mutane wallahi sai kaga akan yadda Qur'ani ya kawo rayuwa kun gane magana abinda kake karantawa in kana tadabburin sa abinda kake gani a sunna in kana tadabburin sa wallahi karshe sai ka waye gari kawai dukkan mutane kana kallon su kawai akan wannan ka'idar Qur'ani ko wata rayuwa wanda ya rafi ga hanyar da zai wanda ya rike ga hanyar da zai wa ba'da zalika mana yace bayan haka idan ta ta'ammalta akbaral kuma, idan kai ta'ammuli da laburburan al'ummomin da suka shuɗe wa ayyaman layi fi ahli ba'adni wa ahli ma'asiyatni kai kuma ta tadabburi ka kuma tsaya ka lura da kwanakin Allah akan waɗanda suka bauta mishi da waɗanda suka saba mishi ka kalli shekaru ashirin ka kalli shekaru talatin ka kalli shekaru hamsin yaya suka biyo ta kan masu da'a Allah ka kalli shekara talatin ka kalli shekara hamsin ka kalli shekara sittin da suka wuce yaya suka taho da kan sabon Allah malaki ka tsaya ka yi ta'ammuli ka lura da kwanakin Allah ka lura da sunnar Allah fi ahli ba'adi ga ma'abota mishi da'a wa ahli ma'afiyatihi da yan saba mishi dukkan lura duk wanda sana'a ta sabon Allah ka tsaya kalli yadda kwanakin Allah suka shuɗe a kansa ke ka tsaya ka kalle da Allah su shi biyu kansa wanda ya rike alkai ya rike aikin alkai ka tsaya ka kalle ya kwanakin Allah suka bi kansa malaki ka ka ka ka lura da wannan babu zalika ma alimta hu min alqur'ani wa sunna yace zaka samu wannan yayi mutabaka da abin da ka karanta a qur'ani da sunna yadda ka gani a qur'ani yadda ka gani a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi haka zaka ga abin na faruwa akan me da'a ko akan me saba Allah ورأيته بتفاصيل ما أكبر به ما أكبر الله به ووعد به ما لا يأتي ذاك غيش ده تفصيل ذا يتألى يبادى لاباري يألقى ورتا يأتي حكا ذاك قال لنا ba ya ce wanda ya yi kaza zai yi kaza ba ba ya ce wanda ya yi kaza zai ga kaza ba in an yi kaza zai yi kaza ba malam ya ce to haka ka abin a tsarin da ya fayyace shi yadda Allah ya alkawarta shi wa alimta min ayatihi fil afaq da kuma abin da ka sani na ayoyin Allah a sasannin duniya ma ya yadulluka ala anna alquran haqqun wa anna rasul haqqun wanda wannan zai nuna kai akan alqur'ani gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wa anna Allah yunjizu wa'adahu la mu'ala Allah zai zartar da alƙawarin ba zuwa yadda ka karanta nan malam yace haka haka abin da faruwa in kuma kuna fahimta ko fa tarihi marimita shi tarihi tafsilun litiziyyati ma an rafin allahu wa rasu rubuhi min al'abbar kulliya lilkai wa shari shi tarihi hayyace bayani ne na dukkan daidaikun a da allah ya sanar musu ta hanyar wa'ayi wadda manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da musu na tabubba wadda suke gamammu na alkhairi da na shari ba ke ya in na nukar saboda haka abin da zai ba mutum hatsi ya samu karkar kamala na amfanuwar akidansa shine sanin ɗaiɗaikun tafsili na sabuwa da alkhairi da kuma na sharri shine ka lura in ka rike gidanka tsakani da Allah me ke faruwa me zai faru idan ka sani ka iya Qur'ani ka iya hadisi ma da yake shiga za a ba ka labari ga wanda ya rike ga makoma ga yadda ya rayu malamin ne idan baka iya qur'anin ba ko baka iya hadisin ba ka yi kokari ka ladumo a anguwan wani da yake walakanta iyalansa ka ga yayin ka kare to idan ka same shi ga yadda ya kare in ka je gombe ma ka tambaya za ka samu yadda na baucin ya kare haka na gombe ya kare idan ka tafi kano ka je ka samu mai walakanta iyalansa yadda na bauti da na kano suka na gombe su kare za ka samu haka na kano ya kare kuna fahimta Tafi na ayyukan alkhairi ka kyautata ma iyalanka ka mutunta ma iyalanka to me sakamakonka malai sai ka bi alqur'ani da hadisi zaka ga sakamakonka in ka iya ma qur'ani da hadisin ba nemi wani da kai kasan yana da shaida akan kyautata ma iyalansa ka ga yaya rayuwarsa ta gudana yaya ya kare in ka same shi in ka je Nijar in ka je Ghana in ka je India in ka je China haka za ka samu salo ɗaya Allah ya dora su kansu salo ɗaya Allah ya dora su dukkan saruri Allah ya su mai karɓar cin hanci da rashawa a ofis kana karɓa yaya kake so ka gaji yan ɗinka wai ka je ka duba wani yalla ko da akalla a tarihin ya karba ka je ka ga yaya yanzu iyalansa yaya ya bar ofisin yaya suka rabu da gwamnati yaya rayuwar ta ta kare yadda ya kare idan akwai wani irinsa mai cin wannan rashawan a gombe shi ma in ka bi tarihinsa wallahi yadda na wuce kare haka zai kare kai din ma wallahi a layin su ɗaya da kare ba ka gani ana tururuwa a zo gasar karatun alkur'ani na lokar gamin a zo na da'a a zo na ƙasa ka ga yara a bin sha'awa ɗin suna karatun alkur'ani yana da wahala ka ga ɗan shi wannan ɗin a cikinsu wallahi lai in ƴaƴa dubu ya yi ba ɗan da zai shiga wani suka samu sai dai ya shiga inda dama an yi wannan cibiyar an yi ne na irin ƴaƴansu to zai shiga wajen amma wannan mai girma ne, dan san ita zai shiga wannan taron ba bai isa ba saboda dama hanyar da ya dauka tsarin da ya dauka akwai sakamakon da ake rattabawa akan tsari to yanzu ƴaƴan da za su su shiga irin layin sa ne amma wannan layin da ba layin sa ba wallahi in duk kuɗin duniya kuɗin sa ne dan san bai isa zo yana yin kasan karatu Qur'ani ba wallahi ba kuma yanzu magana to wai malam yace ka dinga amfani da abin da ke faruwa a duniya ka ka dinga kallo idan an je gasar karatun alkur'ani ana karanta alkur'ani ka yi tunani ya'yan suwa ne ka sa addi addi ya'yan mu ma'aikatan gwamnati ya'yan direbobi ya'yan masu kuɗi ya'yan yan siyasa ya'yan kaza dukkan ne ka ga wai masu gasar karatun ne ya'yan suwa ne to wai suwa ne su ne yasa ya'yan sun ba su zuwa kun gane magana za ka samu karatu ko ko ba ka samu ba to kai ma waɗanda sun ba sa zuwa in ka bi su kai ma ɗan kan ba zuwa sai dai ka dinga aiko bakon ka wallahi sai dai ka dinga aiko bakon ka kun bai kuma gana to idan ka bi layin da kuma sun suka je din kai ma ɗan kan zai kun gane magana to ya ce in kana so ka more ka rabautu da wannan aqidar malam yace yi ƙoƙarin fayyace tafsili na sabubban alkhairi abu kaza da yake faruwa wai me haifar da shi na alkhairi abu kaza da yake faruwa da sharri wai me haifar da shi ka yi ƙoƙari, ka fayyace sabubban sabubban za su taimake ka yan uwa mu fahimci wannan dukkan da kyau to wannan shine darasin mu na yau cewa ƙoƙari gano sabubba na alkairi da na sharri malam ya ce mutum ba zai taɓa riskan wannan alkairi ba har sai ya fayyace sai ya samu bayani akan waɗansu abubuwa guda biyu yanzu ga na farko wani zafin allah ya mu sai mu zo mu yi bayanin shi kuma na biyu allah ya taimake mu allah ya sa mu gama da duniya na lafiya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika

mun gane ko a ce a kawo kaza kaza a kawo kaza kaza a kawo kaza kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a safan sun yi addu'a yayi addu'a cikin safan sa yayi addu'a tare da safan sa mun bai wannan ko to da wannan wani abu ne daban amma tsakani da Allah ba karanta so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana neman kasuwa ne da kuma shawari cewa taimaka masa da addu'a a wajen a wajen ka da kuma wajen yawa gaba ke sai saboda matsalar da yake kanta tsakanin shi da masu mahaifin domin a yanzu haka har ta sa ya kore shi saboda ba su zuwa so wani shi yana so mu taya shi addu'a dukkan mu baki daya akan matsalar da yake samu tsakaninsa da matar mahaifinsa wanda yanzu har ta kai ma ta sa mahaifin ya kore shi a cikin gida to amma na daɗi da ce kuma da neman shawara shine ko to shawarar da zan ba shi shine bai kamata a musulunci faɗa da matan babansa a musulunci matan babansa uwarsa yadda aka tilasta mishi hakuri da uwarsa haka aka tilasta mishi hakuri da matan ubansa wannan tana da yana daga cikin nukta wadda galibin iyaye mata ba su sani ba yawa iyaye mata ba su sani ba matar uba uwa kwanciyar da ma'aikinka ya yi da ita ya yanke komai tsakaninka da ita ya ji oh, in ta maka baki akan kan da zai ita yadda uwarsa za ta maka baki haka ya ko oh, za ta maka baki da ita na kan gaya wa mata in muna karatu ko a wajen su muna sabobi makamantan wannan da yawa a cikin al'ummar akwai mutanen da wallahi bakin ya kwannayen su ne ya fi su ita masar uba ba a faɗa ne tana zaune ne madadin ubanka saboda ka, yadda uwarka za ta yi ka yi haƙuri da ita dole haka ya dukkan ka yi haƙuri da ita ba ka da wani excuse ka yi faɗa da matar ubanka babu daga kafa a musulunci ka yi faɗa da matar ubanka duk abin da ta maka haƙuri za ka yi sai kaddar inda uwar da ta aibe ka ne za ka yi faɗa da ita to waɗansu har suna dukan ya dukkan su saboda ka ba mun ce abin da ya kwanta mishi daidai bane sai dai abin da muke ba shawara lalle wajibi ne akan sai ya hakuri da ita a matsayin matar ubansa akwai lokacin da Allah zai kawo karshen zaman su tare Allah ya sa mu dace wannan shi ma neman addu'a ne akan matsaloli na rayuwa fuskanta yana neman addu'a ne shi ma saboda matsaloli da ke kanta na rayuwa wannan ma yana neman addu'a ne Allah ya biya mana mu na alkhairi Allah ya sa mu canji mafi alkhairi na mana na

girma a wajen Allah ayatul kursi amma in sura sai a dunkule sura su guda duk alqur'ani ba suran da ta kai fatiha sai ka ita ka tilas ka kowace sura sai an karanta ta akwai sura da ake maka dole ka karanta ta sallah to fatiha ita dole sai an karanta ta saboda ka fatiha malam ta wuce dole da kai tsammani Allah ya sa mu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik هو